Ja masoyin sashen Hausa na Radio Faransa hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu. Shirin da ke kawo muku labaran mawaka da abubuwan da suka shafi al'adunmu na gado. A shirin mu na yau za mu duba tarihi da rayuwar mawaki Yahaya Ibrahim Buraza, ɗaya daga cikin mawakan kamfanin Nausu kuma sakataren kamfanin matasan mawaƙa na Labza a jihar Kaduna. Idan ba ku manta ba, Yahaya na ɗaya daga cikin mawakan da muka yi hira da su a wannan dandali amma yanzu haka yahaya buraza ya rasa ransa a cikin wannan mako bisa hatsarin mota tare da fatan allah ya ji kansa ga dai takaitaccen tarihin sa daga bakin abokin aikinsa produsa umar mai jalungu wato mai fim din bori a takaice dai tarihin yahaya ibrahim buraza na san an haife shi ne a garin aucan cikin karamar hukumar ikara kuma ya yi makarantar firamarensa da sa duk a haikara yana da irin takardar da ake kira grade 2 da shi ne yake karantarwa har zuwa karshen rayuwarsa nan yana kan ba ya taɓa ce mishi malamin makaranta ne a shi da gaske malamin makarantar firamare ne a karamar hukumar igabi hasali yana kan hanyar zuwa screening ne ya tashi ya tafi a wannan rana ta litinin ya yi asdan ba tare da an san ya yi asdan ba. yan sanda abokin kowa in dai abokina ne in kai ba abokin ka bane ba san ya yi waƙoƙi fitattu da dama kuma ya yi mu'amala da manyan mutane hasali shakwana da shi ta karu a sanadin honorable mustapha bawa shi ma ya rasu marigayi ne sarki ya bani labari eh. san mun yi program da shi a hmm. cikin wannan shekara hmm, to allah sarki to a taƙaice dai shi ne mawaƙin wannan dan majalisa gaskiya ya haya mutumin kirki ne matuƙa aikin sai dan sanda sanda rashin gaskiya ba sa yarda abokin kowa dan sanda zaman lafiya in ka yarda abokin kowa dan sanda Allah tsare yan sanda yau da aikinsa har na kawake su sanda abokin to yanzu ya haya ya rasu kuma akwai waƙarsa fitacciya wannan waƙa ta ɗan sanda abokin kowa ko kana sane da wannan waka don naji an ce 'yan sanda ma sun ba shi kariya saboda wannan waƙa haka ne a lalle tabbas lokacin da ya haya ya waƙar ɗan sanda abokin kowa wata dalili ta sa ya wakar wacce kusan zan iya cewa kamar ya taɓa faɗa mana ba ni kaɗai ke gaya ba mutane da dama eh, ga dalilan da ya sa ya yi wanda dalili ne wanda ba sai yi suna da tsawo to ya yi wakar kuma sai Allah ya sa wakar ta karɓu har wasu gidajen rediyo suka ɗauki wakar suna shirye-shirye da shi kasilar wannan waka ta ɗan sanda abokin kowa kuma 'yan sanda sun so wakar an ma sha tassa kan wakar wajen kamar manyan 'yan sanda na jiha da sauran wasu jihohi ma sun rika kiransa ya samu alheri da wakar sosai kuwa sarki ya haya Allah ya ji kansa a ya rasu ya bar mata nawa ya nawa ya haya ya rasu ya bar mata ɗa kuma sun daɗe da matarsa amma ba su taɓa samun ƙaruwa ba sai dai yanzu haka tana da ciki ta kusa haihuwa Sunday. zan saka waƙoƙin shi a sahun gaba wajen sa su a cikin sahu na waƙoƙi masu tsari da baituka masu kyau ko kuma wajen shirya wannan fim din location manager ya kamata ka ba masoyansa baki hmm. to kamar zazzau da kano gaba ɗaya an rudi gaskiya an ji mutuwarsa matuƙa gaya mutuwarsa ya taɓa mutane ya bigi mutane sosan gaske sai dai su yi haƙuri domin dukkan mai rai mamaci ne kuma dole dole mun san da wannan rana za ta iya zuwa kowa ya san cewa rana ɗaya za a iya jin an ce ka rasa wani ko kuma wance ka rasa to yadda muka ji wannan rasuwa na yaya muka karba Allah ya ƙara mana haƙuri shi kuma Allah ya ji kansa da rahama Allah ya shafe masa Allah ya ba iyalansa da iyayensa da 'yan uwansa da mu duka haƙuri. Amin Mallam Umar na To madalla bahaushe mutum ne mai karramawa tare da riko da al'adunsa domin ko da musulunci ya zo ba su zub da al'adunsu baki ɗaya ba musamman ma dai na aure sai dai ɗan kwaskwariman da suka yi don kawar da sabo a cikinsa. A kai ne yau za mu tattauna al'adar auren maguzawa da tsarince tare da malam AU Nasir malami a kwalejin horar da malamai da ke Zaria jihar Kaduna. To kamar yadda aka sani aure dai abu ne wanda ya shafi jinsin kowane irin al'umma kuma aure kafin musulunci akwai shi bayan musulunci ma akwai shi lokacin da wasu gaba ɗaya suke a maguzawa suna aure kuma ba wani abu bane aure shine yarjejeniya tsakanin ma'auri da ma'auriya su yadda za su zauna tare domin buƙatuwarsu na samar da iyali a tare kuma a wannan lokacin maguzawa sukan yi ma 'ya'yansu aure da wuri musamman mata duk inda yanayi ta daga ba ta dadewa sai su yi mata aure wajen shekara goma sha bakwai ba ta wuce haka suke mata aure mai wadda za ta daɗe na kai sha takwas amma kamar samari ba a musu aure da wuri sai lokacin da suke sha'awan auren sannan za su yi magana wani abubuwa ne ake dubawa a neman auren saurayi da budurwa ganin cewa ka ce ma'auri da ma'auriya zai iya zama bazawara da bazawari to amma bari mu duba saurayi da budurwa na abubuwa ake duba so na farko dai abin da ake fara duba a wurin shine a samu yarda tsakanin ita yarinyar da shi saurayi suna son junansu yayin da suke son junansu yaro zai ita yarinyar za ta gayyaci saurayin zuwa gidansu don ya zo ya mata tsarance idan ya zo tsarancen nan za su zauna tare da ita ɗaki ɗaya su yi ta hira har ya waye Shi ne tsarance za su zauna su zauna ɗaki ɗaya da ita ta kawo mai abinci ya ci hagari ya waye sannan ya koma gida in shi bai sami yin haka ba in ita bata gayyace shi ba shi zai iya gayyatanta ta je mushi tsarance abin da tsarace yake nunawa shine yarinya ta nuna ma iyayenta ga wanda take so ta aura iyaye sun san da zuwan shi iyaye shi ya rage shi in kuma gidansu angon ta je su ma iyayen sun san cewa yana nuna musu ga yarinya da yake so ya aura to malam da yake dama hausawa an san su da kunya da kuma kara ya za ta sanar da iyayenta cewa saurayin zai zo e a wancan lokaci din ɗaya daga cikin hanyar domin ya mace tana iya magana da mahaifiyarta kowane lokaci ba kamar yadda za ta yi magana da babanta ba da zaran ta gaya ma za ta gaya mahaifiyar cewa za ta yi bako akwai saurayin ta zai zo ba za ta ji kunya faɗa mahaifiyar ta tana so mahaifiyar ta ba ta abin da za ta dafa ma wannan saurayin da zai zo gidansu so ba zai zama matsala wa mahaifiyar za ta bata in a kasuwa suka haɗu shi saurayin shi ma zai bata abin da za ta taura shi don ta yi mishi abinci kafin ya zo ne zuciya ne ba malam <laughs> tunda an ce a yarinyar za ta iya ɗiban ma na gidansu ta dafa exactly yarinyar za ta iya ɗiban na gidansu ta dafa ta bashi domin da inda zai kwanan ita za ta abin in ma a wani gari ne take ita za ta nemi mushi wajen kwana da abinci za su zauna su yi hira za su zauna ɗaki ɗaya su kwana tare suna hira in ma bacci kama tare za su yi sai gari ya waye sai ya tafi gida sannan sai ya tafi gida to malam duk da dai abin da an ce zamanin maguzanci ni ina ganin kamar wannan lamarin kawai ka shigo gidan mutum kawai ka shige ɗakin yarinya ka je ba shamaki ba wani kuma har su san ma da zuwan shi to ai hausawa suna wata karin magana suka ce ai da karen ka kanga karen wani gida saboda haka ai tun al'adar su ce ba za su samu damuwa ba da al'adar su ba ce da zaran shi ma ba zai shiga gidan ba ita ma yarinyar ba za ta gayyace shi ya zo ba misali kamar auren hausawa musulmi yanzu ba yadda za a yarinya ta gayyato saurayi ya zo gidansu in ya zo ya shiga ɗaki su zauna su yi taɗi har su kwana a ɗakin su fita wannan abin ba zai yi wa kana anan ba ba zai yi wa yawwa saboda haka nan shi ma saurayin zai iya gayyatanta shi ma saurayin zai in ba ta gayyace shi ba shi saurayin zai iya gayyatan ta je ta mai tsarance kuma ta je ta je kuma ta kwana ba tare da iyayenta suna fargaba ba ko kuma shi iyayen suna fargaban wani abu zai faru kuma in suka kwana nan ba wani abin da za su yadda ya faru tsakanin su sabanin abin da suka zo yi ta yadda suka yi wannan lalata to ta san cewa ita ta bala'i a kanta zai dawo ko malam kwarai da gaske me zai faru abin da zai faru shine ranan daura aurenta bayan an yi auren a suna da al'adansu wanda za su ɗauki yarinya su kai ta wajen tsafinsu mm. kan gida saboda su kansu ai a maguzawan sun karkasu akwai maguzawan misali kwatarkwashi akwai maguzawan a kai na fara arnan bici akwai kuma waɗanda suke a kwatarkwashi akwai wanda suke a sumaila suna da wurare daban-daban ne garuruwa daban suna kowanne da irin yadda suke gudanar da al'adunsu yayin da aka yi wannan amma idan har yarinya ta yadda ta yi lalata da wannan a wanda ya zo mata tsaranci ko kuma ta yi lalata a waje to ranar aure za a ɗauke ta a kai ta gaban gunkinsu a tambaye ta shin ta taɓa yin lalata ta taɓa sanin ɗa namiji ko bata taɓa sanin ɗa namiji ba idan ta sani za ta ce na sani to daga nan za a yi mata faɗa ta yi abun kunya ta ja ma dangin ta gori har abada in ko ta yi karyar ce ba taɓa yi ba to akwai al'adun da za a yi nan take malam na hadda tsafi ai to to ai gaba ɗaya akwai tsafi a cikin al'adun maguzawa dama ai bori da tsafi ai addinin gargajiya ne na waɗannan mutanen waɗanda suka zama hausawa amma aguzawa su suke gudanar da addinin gargajiya ta hanyar tsafi waɗanda suka zama hausawa musulmi suna gudanar da addinin gargajiya su kuma ta bautar a iskoki shine yan bori eh. malam wannan kai mana bayani ne akan tsarince na auren maguzawa eh. to idan muka zo kan bikin auren su fa dan akwai maganganun da suke biyu baya ko kuma in ce kamar yadda tarihi ya nuna ko da an gama ma kashe kuɗi na neman aure daga baya idan mijin ya kasa rawa wani ya mishi rawan da matar mata ta zama tasa eh. wannan kamar yadda bayani ya zo shine ko da bayan an godi ya gama abubuwan da zai an ɗaura aure an kawo amaryan in aka kawo amaryan ɗaya da al'adun al'adunsu shine su ɗau amarya in za ta shiga ɗaki ba za ta shiga kai tsaye ba sai an kirawo ango ya zo ya kama hannunta sannan za su shiga ɗaki tare suna shiga kuma za ta cire za a cire zoben hannunsa sai a ɗaura a jikin zaninsa zanin ita amarya daga nan angon sai ya fito ya gudu ya kowa abokansa a ci gaba da munna a ta munna to duk bayan an yi wannan za su fito kuma al'adar su ne su fito su zo fage a sa rawa a gidan ango kenan a lokacin nan amarya za ta fito da ango su yi su sha rawa ya ishe su ana ta musu kari to duk angon da ya kasa zuwa ya yi wannan karin ya yi rawa da wannan amaryan idan ya kasa saboda ko jin kunya ko saboda wani dalilin da ya bar kan shi sani eh. idan amaryar ta zo idan wani saurayi shigo ya yi rawa da amaryar to Allahu sha'a wannan amarya ta zama tashi zai ɗauki wani amarya tafi da ita shikenan ta zama tashi ke da al'adan su ne saboda kin kuma san abu ne mai wuya mutum ya kashe kuɗi sannan ya baro ne ɗauke mishi a ya ya kasa rawa to idan amarya ta kasa rawa fa ka mata da kunya a amarya ai maganan mata rawa ai rawa halittacce ne a jikin mata baya zai mata su ki rawa ta yi rawa a dai wajen rawan ne tana rawan za ta kwaɗin suka cire wani shi za ta yi kwanci zani ta yar zanin ta saki zanin ya faɗi ƙasa shi angon zai ɗauki zanin ya ɗaura mata duk cikin soyayya ne hakan ana cikin rawan kallabin ta zai faɗi za ta cire kallabin da ta yar mallaka ce rawa ake sosai na ƙarfi rawa ake yi sosai a cashe a cashe sosai sai ya ɗaura wannan sannan ya ɗaura mata aka. Na ji ana bayanin kamar lokacin da muka yi program da babana. maji ahmed gwangwazo mm, yakan ya ce ai a wajen rawan ana wasu waƙoƙi na al'ada malam ko <laughs> kana sane da wannan waƙoƙi <laughs> eh akwai waƙoƙin da yawa amma ba zan iya haddace su duka da kai ba kowa gaskiya ba mm. waƙoƙin ma ya danganta kowa da yadda yake yi a dai bayanin da muka yi za ga akwai ango zai rinka cewa a wanci ita kuma tana cewa wane zai ce mata kiran sunan juna eh, kenan ba suna shi zai ce wance ita kuma sai ta ce wane wance sosai wance sosai shi kuma ya ce ita kuma ce wane sai ya ce mata gona ta daga nan ta kai kasar zazzau sai amure ta ce mishi mano ta dama tare suke noma dama al'adance al'adan su dama tare suke noma hmm, mata da miji mace da namiji su suke noma a ba ma gujira al'ada haka suke abin su yau wato irin wannan wakan za ta ta yana cewa ya ce wance ta cewa ne ce gona ta daga nan ta kai kwatar kwashi ita kuma ta ce ma nome to irin haka za su yi ta yin wannan waka a waɗannan lokuta ɗin. duk dai wakan dai a nuna da eh, noma shi ne babban sana'a to shi ne yake nuna mata cewa gonarsa ta nomi ita kuma ta ce ma nomi idan ta yi shiru kenan ba ta da karfin noma ko a'a ba haka bane ita shi yana gaya mata wato yawan gonar shi ne dan ta shirya cewa za ta taimake shi a wannan aiki ita kuma sai ta nuna mishi ba za ta ji tsoron girman gonan ba a ce gona da nan ya kai kwatar shi ai san tafiyar ko kilomita ɗaya ne akwai tsoro a ciki to sai ta nuna tana tare da shi mm. ko me girman gonan za su nome abin take za su taimake shi a noma gonan ba ta ji tsoro ba abinda waka take nunawa kenan akwai bayanin kuma da aka yi na wajen ɗaurin aure hmm. ana ko yanka hannu a haɗa jini a ce an haɗa jini jini aure ya ɗauru me gaskiyar lamar. ito eh ya danganta da kamar yadda na muke bayani tun farko shi al'adun na maguzawan jinsi jinsin maguzawa sun karkasa su ma saboda haka ba mamaki akwai masu jinsin da suke yanka hannu din don su hada jini a matsayin an yi aure wani jinsin kuma su ba haka suke yi ba bayan an zo wajen daura auren kawai an taru ana murna a sun kasu kungiya kungiya an kawo abinci ana ci ana shan giya za a samu daga dangin yarinya ko kakanta ko wan ubanta ko kuma wanda aka yadda ya bada auren ana cikin hira zai tashi ya ce a wance na, ba da ita aure ga wani daga yau ma ga za su ambaci suna mhm. na ga uban da zai kara magana da ita yana fadin haka to aure ya kulli kenan an shafa fatiya an shafa fatiya ke to daga nan daga wannan kalmar to mata ta zama ta wannan ango to mala a takaice me za ka iya faɗa akan wancan auren na maguzanci da kuma wanda ake yanzu dangantaka da ke tsakanin ai da auren maguzawa da ake yi da kuma auren hausawa na yanzu ai bambancin kaɗan ne abin da ya bambanta su kawai magana ce ta addini akwai wanda suke haɗa kamar musulmi suna haɗa aurensu al'adun aurensu da tarbiyyar musulunci su kuma waɗancan suna nan akan wancan tsohon tsari da suka saba da shi ai misali kamar kalmar mu a musulunci ana cewa mun ga abin walicinka muna santa zai cewa ya ko ka wane ce na baka sai an faɗa haka sau uku bayan an faɗa haka sau uku to sannan kin ga aure ya tabbata kenan yana gama wannan sigan addu'a da shauransu duk ana neman albarka ana gama wannan sigan to na yanka mata sadaki kaza gashi na biya shikenan aure ya tabbata sabanin wancan kin ga kawai zai ce ne tana baka <laughs> har da zagi ma na ga uban da zai kara magana da ita yawwa so kin ga akwai bambanci magana addini kawai bambanta hatta sa lalle maguza da suke har yanzu Hausawa suna yin shi irin a ɗauki amarya a kai ta gida suna yi maganan kayan toshi kayan na gani ina so da hausawa musulmi suke yi su ma hausawa maguzawa suna yi tun daga can aka samu asali maganan za a kai amarya a yi mata wanka an gane idan a koyar da ita wasu abubuwa na wanda ya zama wajibi mace ta sani a gidan miji a musulunci muna yi to su ma a can magudanci suna da irin wannan shine za a sa kifa turmi a dora ta a mata wanka a kaza duk da su ba za su ce sun yi wankan a janaba ba ne kamar yadda hausawa suke yi so aka ce a yi wanka da ruwan giya wasu kuma suna cewa akan yi a magun wankan aka gama wasu al'adun maguzawa za a ɗauki jan zakara sai an kewaya wa amaryan sau uku wasu kuma za su dinka biyan da kafa suna kewaye amaryan har sau uku so ya danganta da kowa irin al'adar da yake yi wato dai musulunci ya kori duk wa'annan musulunci ya kori musulunci ya kori wasu abubuwan wasu abubuwan kuma har yanzu hausa da suka musulunta ma mm. har yanzu akwai al'adun da suke yi na wannan maguzanci. domin ko hawan hawan ah, angwanci da ake yi ai ya samo asali ne daga maguzanci kuma har yanzu ana hawan angwanci saboda haka akwai abubuwan da har yanzu al'ada ya al'ada daban musulunci daban da haka hayan suna bin wancan tsohuwar al'ada to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a madadin sashin hausa na rediyo faransa ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa allah ya ji kan yahaya buraza sai kuma wani makon idan allah ya kai mu